بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همسه ونفسه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد دربنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah madaukakin sarki ya kamo yau sha biyar ga watan Rajab hijira annabi sallallahu alaihi wa sallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in kuma yau ashirin da biyu ga watan uku miladiya dubu biyu da goma sha tara a wannan masallaci namu mai tarin albarka جامع الشيخ الحسن السلفي رحمة الله عليه domin ci gaba da karatun hadisi da mako mako kamar yadda aka saba a cikin littafin at-tajrid as-sarih li ahadith al na babban malami al-allama al-muhaddith Ahmad ibn Ahmad ibn Abd al-Latif al-Zabiri wannan shine jizon majalisin mu na 27 da izinin Allah muna cikin kitabun iman za mu tashi babu ziyadatul imani wani nusani babu ziyadatul imani wani nusani babu da ke bayani akan imani yana daɗuwa kuma yana raguwa wannan wata ƙabiyya ce wato matsala ce da take da tsaddiya wadda aka samu wasu daga cikin 'yan bid'a aka jarrabe su suka kauce ma daidai akwai waɗanda suke ganin cewa imani baya ƙaruwa baya raguwa domin su a wajensu imani kawai mujarradu al-iqrar bil lisan su a wajensu imani kai abinda mutum ya faɗi da bakin, aka samu daga cikin akwai wanda ake ce musu al-murji'a sannan aka samu wasu da ake ce musu al-kullabiyya wato bajiyan Muhammadu ibn Kullab wanda wani bangare ne daga cikin kungiyar almurji adin ta asali wanda su a wajensu kawai imani shine mutum ya furta la ilaha illallah da baki idan ya furta la ilaha illallah da baki to duk abin da kuma ya dama ya je ya aikata imanin sanadan cikakke kamar imanin abubakar radiyallahu anhu kai wasu daga cikin su ma imaninsu ce imanin su daidai ke da zama lafiya ce imaninsu daidai yake inda za a auna imaninsu da imanin mala'ika jibrilu ku daidai yake wannan kungiya ta samu zane ta bata ta kauce ma daidai shi ya sa magabata suka yi rubuce-rubuce akan wannan matsalar suka tabbatar da cewa al-imanu Yaziru wa yanqus yazidu bi ta'atir rahmani wa yanqus bi ta'atir shaytani imani yana da zuwa kuma yana raguwa yana da zuwa ne bi ta'atin rahmani idan aka yi ma Allah biyayya yi ma Allah biyayya wannan na jawo imanin mutum ya dace sannan saba ma Allah madaukakin sarki da bin shedan shi kuma yana ja imanin mutum ya tawaye ya Shi shine take ganin malamai su shigar da wannan a cikin littafin akwai malaman da sun girma al-Imam Bukhari da suka yi rubuce-rubuce akan al-iman kamar al-Imam Al-Qasim bin Sallam Abu Ubayd rahmatullahi alaihi yana da littafin sa da ya rubuta akan al-iman a ciki ya tattauna kan wannan matsalar yayi fasali ko babi da ke bayani akan da duwan imani da kuma rabuwarsa ya kuma yi ma waccan kungiyar raddi da ke ganin cewa imani wani abu ne da yake cikakke kawai idan mutum ya faɗi la'ila illallah shi ke suna da shubuhohi da suke kafa dalilai da su daga cikin shubuhohinsu suna cewa ai annabi sallallahu alaihi wa sallam cewa yake yi habbansa a farkon musulunci suna cewa yana ce musu qulu la ilaha illallah tuflih qulu la ilaha illallah tuflih ku ce la ilaha illallah za ku shiga aljanna malamai suka musu raddi suka ce a lokacin abin da ake bukatar kenan musulunci ya sauka a matsayin wani abu ne kamar jariri yanka girma yanka girma yanka girma yanka girma har ya cika kamar yadda ɗan adam yake cika hatta idza balagha ashuddahu wa balaga 40 sana bulughul ashuddi mutum ya kai shekara arba'in to halittarsa ta shi ke to haka musulunci ya fara a wannan matakin musulunci yana ɗan jariri da ake bukata shine mujarradun ikrari bin lisan mutum kawai ya ce la ilaha illallah domin lokacin babu cewa yi sallah babu cewa ai iyaye biyayya giya ba haramun bace a hankali a hankali aka yi ɗiban mutane ana saukar da musuluncin nan hukunci hukunci hukunci hukunci a lokacin da hukuncin musulunci ya cika gaba baki daya to daga wannan lokacin duk wanda ya zama zai shiga musulunci to ana neman shi dukkan ayyukan musulunci ya zama ya aiwatar da su idan mutum ya samu dama aiwatar da ayyukan musulunci duka to ya zama mai cikakken imani idan ko ya kasance yana da tawaya a wani bangare to ya samu tawaya a imaninsa gwaggwadon wannan tawayar da ya samu ta aiki sai zan musulunci ya kunshi ababe guda uku i'tiqadun bil jana amalun bil arkan iqrarun bil lisan ya zama mutum ya kudurta a zuciya tsakanin shi da Allah abin da ake ce ma aqida a zuciyarsa ya tabbatar da duk akamin iman nan ya ƙudirce su a cikin zuciyarsa wanda wannan hukunci ne tsakanin mutum da ubangijinsa sannan kuma ya furta da baki shi yasa idan mutum zo zai shiga musulunci abin da ake furta masa shine ya ce la ilaha illallah muhammadun rasulullah ko ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah ya furta da baki sannan kuma gaɓoɓinta su aiwatar ya zama ya tsalla da gabarsa ya zakka da gabarsa ya je ya aikin hajji da gabarsa ya biyayya ga iyayensa da gaɓoɓinsa sannan kuma ya nisanci aiwatar da ababen da Allah yake kushi da mutum in ya aikata su da gaɓoɓinsa to sai ya zama kamilul iman shi yasa magabatanmu suka ce in an tambaye ka an ce hal anta mu'min to kai istisnai kai mummuni ne sai ka ce insha Allah amma ina aka ce a anta muslim sai ka ce ana muslim kai musulmi ne ne ni musulmi ne domin musulunci na tabbata ne ta hanyar ikirari da baki wanda ya shekara ɗari yana kafirci da zai zo ya ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah ya shiga musulunci amma shin imaninsa ya zama daidai da na kowa a sai ya yi ayyuka sannan sai ya zama mai cikakken imani idan bai yi wasu ayyuka ba ko yana aikata wasu nau'ukan sabo to yana nan ba mai cikakken imani ba amma yana cikin da'ira ta musulunci mun gane wannan ita ce ka'ida ce matsala ce tsohuwa da akwai da shi yasa za ka ga duk littafin aƙida in ka bude littafin da aka rubuta shi akan manhajin ahlus sunna wal jama'a to za ka ga sun ɗauko wannan matsalar suna tattaunawa a kanta wato ziyaratul imani wa nuqsanu ko qadiyatu ziyaratul imani wa nuqsanihi matsalar da ke bayani akan daɗuwar imani ko kuma rabuwarsa to shi sa Imam Bukhari ya kawo ta a nan a cikin kitabun iman a cikin sahihinsa to shine babu ziyaratul imani wa nuqsanihi babun da zai yi bayani akan imani na daɗuwa kuma imani na samun tawaya ya rabu عن انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج من النار من قال لا اله الا الله وفي قلبه وزن شعيره من خير ويخرج من النار من قال لا اله الا الله وفي قلبه وزن ذره من خير ويخرج من النار من قال لا اله الا الله وفي قلبه وزن ذره من خير an samu wannan hadisi daga Anas radiyallahu anhu sai daga cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam mutanen Madina kuma khadimin Annabi sallallahu alaihi wasallam sannan kuma sai daga cikin masu yawan hadisi a cikin sahabbai na Annabi sallallahu alaihi wasallam sannan karshe karshen sahabbai da suka rasu Anas radiyallahu anhu ya rasu a Basra malaman malaman sira suna cewa akhir man tufiya bil Basra Anas bin Malik ana shi ne karshen sahabin da ya rasu a masa annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa addu'a ya masa addu'a guda uku annabi sallallahu alaihi ya ce masa Allahumma tawwil umra wa aqfir riyalahu wa barik fi mali sai Allah ka tsayawaita rayuwarsa Allah ka ba shi ƴaƴa da zuriya masu yawa sannan ya Allah madaukakin sarki ka ba shi sa albarka a dukiyarsa ana tarbi Allahu anhu sai da shekara ɗaya ne wasu suna cewa da doriya ya rasu wasu ce ya rasu shekara ta ɗari da tara bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam wasu suna cewa ɗari da goma wasu suna cewa ɗari da takwas sannan da hannunsa ce da ya rufe ɗaya da jikoki da aka yi wata annoba a basar sai da ya rufe tsakanin 'ya'yansa da jikokinsa da kansa ɗari da ashirin wanda ba suka mutu wanda wanda suke da rai sannan ya ce gonar sai da ta zama sau biyu take ba da amfani a shekara gonar ta saboda wannan addu'ar da annabi sama ya mata kaga kaga haka to shine yace an annabi sallallahu alaihi wasallam qala daga annabi sallallahu alaihi wasallam yace yakhruju min an-nar man qala la ilaha illa allah zai fita daga wuta bayan duk an gama shiga wuta cikin waɗanda ba za su dawwama a wuta ba to hadda man kana man qala la ilaha illallah duk wanda ya ce la ilaha illallah wa fi qalbihi wazn sha'iratin min khal sannan kuma a cikin zuciyarsa akwai gwagwajen ƙwayar sha'ir na alkhairi ويخرج من النار من قال لا اله الا sannan zai fita daga wuta ba zai da goma a cikin wuta ba man qala la ilaha illallah duk wanda yace la ilaha illallah wa fi qalbihi wadn burratin min khayr a cikin zuciyarsa akwai kwayan gwagwadon kwayan bur alkama min khayr na alkhair ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله sannan zai fita daga wuta ba zai dawwama a cikin wutar jahannama ba man qala la illallah duk wanda ya faɗi la ilaha illallah sannan wa fi qalbihi wadnu tarratin min khayr a cikin zuciyarsa akwai ƙwayar ta alkhair wannan hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗe shi malaman hadisi suka ce domin annabi sallallahu alaihi wasallam yayi bayani akan abubuwan kamar haka abu na farko yana nuna imani hawa-hawa ne sha'ir ta fi bur bur ta fi zarra sha'ir an ce tun kwara ɗaya kenan kamar ka ce kamar ka ce nahlatun sai a ce nahlun ko a ce tamrakun sai a ce tamru balarabe yana da wani abu da yake ce masa ismul jins idan abu na da yawa sai ya gane shi ya ba shi suna kamar yadda bature ke cewa uncountable ko to uncountable abu to balarabe yakan haɗe shi sai ya ba shi suna ɗaya jadino jadino da yawa busasshe sai balarabe sai ce mishi sai ce masa tammuhun in ka ji balarabe ya ce tammuhun to da ne da yawa kenan kila buhu goma kila buhu dubu kila buhu dubai sai ce tammuhun amma idan ya ce tammarakun to yana nufin kwaye da nilo haka idan ya ce maka naklatun to shi ma wani zubin yakan ɗauke shi a matsayin bishiyar dabino wani zubin kuma yana nufin dabino kwara ɗaya amma ɗanye nakulun kuma ɗanyen dabino mai tsarin yawa wanda bai bushe ba kun gane to haka idan ya ce sha'irun babu ta to yana nuna sha'ir da yawa sha'ir wani jinsi ne na alkaba kusan yanzu ba sa cinsa abincin dabbobi suke yi kaji da da sauran dabbobi suke musu amma ya asali alkama ce so da ka sha'iratu alkamsho ne nau'i ne na alkama tana da girma ku kaga ta fi sai burratun burra ita ma alkama ce amma wacce ba ta kai waccan ba yadda ka san jinsin shinkafa wata shinkafa ta ko ta girma ko haka masara wata ta ko ta girma to in aka ce burratun kwara ɗaya ke nan, alkama kwara ɗaya amma idan aka ce burwun to alkama da yawa nan? mun gane to sha'ira ta fi me ta fi burra to sai na kuma sai ce ne zarra an samu wasu daga cikin malamai da suke riwaya ta ce zura zura na nufin matara <laughs> to amma siyasin hadisin baya dacewa da wannan lafazin domin manzon sama yayi sama ne sai yayi kasa sha'ira ta fi to sai zarra zarra kamar yadda aka sha faɗa mana ita ce ƙwayar da ta fi kowace ƙwaya ƙanƙanta daga cikin maganganun da malamai suka faɗi a game da ma'anar zarra da kake jin Allah yana faɗi ita inna Allah la yuzlimu mithqala zarra wa man ya'mal mithqala dharratin khayran yara ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره to darra ɗin nan shine sai suka ce irin ƙwayen nan da ake ganin ta suna wucewa wanda ake cewa 'ya'yan rana mun gane ko in rana ta ta dan ta fito aka ana hango haskenta ta windo sai ta ga wani abu haka ya zo ya wuce haka in ka ce za a kama to ka zama dolo ko ba za ba a iya kama mutu ƙwayen ƙwara ɗaya ita da suke ce mata darra to sai manzo sama ya rattaba abin ya tsara ya ce duk mutumin da ya faɗi la ilaha illallah sannan ya zama a cikin zuciyarsa akwai kwayar shari'a ta alhayi wasu malamai suka fassara khair nan an iman imani a zuciyarsa ya kudurta haka sai ya mutu misali a ce ya musulunta bai samu damar aikata wani aiki ba sai ya mutu don aka shiga ko da Allah ya sa shi a wuta to za a fitar da shi gwaggwadon wannan ƙwayar da yake da ita ta sha'ira a cikin imani haka wanda ya kasance zuciyarsa akwai ƙwayar gurra ta imani to shi ma haka haka wanda ya kasance a zuciyarsa akwai ƙwayar zarra ta imani shi babu laifi domin wani hadisin ya faru kainan da imani ya kudu minan nari man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi mithqalu khardalatin min iman hada min khairin abin imanin da yake yana da nufin yayi aiki amma sai bai samu damar yin aiki ba to Allah ba da kike ba zai bar da goma a wuta ba wannan abu na farko da manzo su yake bayani ke kenan imani a shi hawa hawa ne yanzu wannan da gwadon a zuciyarsa da ya samu yi aiki to imaninsa zai da imaninsa zai da imaninsa zai da kaga wancan imanin na farko ya na biyu imanin na biyu ya fi na uku domin wanda gashi ya kai matsayin kwayar sha'ira sha'ira kuma mun ce ta fi burra to kaga ya fi mai burra ce shi ko ne burra burra ta fi ne ta fi zarra girma kenan imani shi ya fi na wannan ashe imani aji aji hawa hawa ne abin da ke daɗa imani shine ayyukan alkhairi da mutum yake yawan aikatawa sannan abin da ke tauye imani imanin mutum ya kasa shi kuma shine saba ma Allah madaukakin sarki da nisantar ababen da Allah madaukakin sarki ya umarta a yi wannan shine yake jawo imanin mutum ya kasa abu na biyu da hadisin nan yake tabbatarwa shine yana tabbatar da cewa annal mu'mina la ya'budu fi nar khilafan lil mu'tazilati wal khawarij hadisin yana tabbatar mana da cewa duk mutumin da ya mutu yana da imani ba zai dawoma a wuta ba akwai ceto a musulunci Allah madaukakin sarki zai cece shi ta hanyar masu ceto sai ya shigar da shi aljanna bayan ya fitar da shi daga wuta wannan aqidar ita ce aqidar ahlus sunna wal jamaa ita ce aqidar da annabi sama yake kanta sahabbansa suka tashi a kanta sannan kuma tabi'ai suka taso a kanta su sannan atba'u tabi'in al-qurun al-thalath al-mufaddala karnulan nan guda uku masu daraja wanda annabi sama ya musu da shaida cewa na alkhairi ne kan wannan aqidar take amma an samu kungiyoyi guda biyu sun canza wanda suka lalace suka tabalbale suka taɓa taba wannan aƙida su ne mu'tazila da khawarij wanda mun sha batun su nan. mu'tazila suka ce tun a duniya suka ce duk mutumin da ya saban Allah a duniya mutum sai ya zina ko ya ƙarya ko ya sha giya ko ya yi ko ya aikata wani saban Allah to su a wajen su ba musulmi bane ce ba musulmi ba ne shi ta ne kafiri ne suka ce eh, to ba za mu kira shi da sunan kafiri ba amma dai yana tsakanin musulmi yana tsakanin kafirai shi ba kafiri ba shi ba musulmi ba ya ka to mun ji hukuncin da kuka ba shi a duniya idan aka tashi ranar gobe alkiyama ina zai je suka ce wuta zai ko me zai yi a wuta zai fito daga wutan nan iya shiga da shi ba shi ba fita har abada da dawwama a wutan nan tare da amanu da karunu da fir'aun da shi na kare na amfanin baɗi ba rai sun sauƙaƙa masa su a ganin su hukuncin duniya suka ce ba za ka kira shi da kafin ba amma kuma ba musulmi ba ne amma aka je lahira ko matsayin sa kai da Allah duk wani arne da ka sani arne ne to matsayin sa ɗaya ne su ko khawarijawa dama sun fi tsanani sai suka ce tun a duniya sunan shi arni shin yana yin karya a wajen khawarij to ya fita musulunci ba musulmi ba shi su da zunubi kwara ɗaya mutum ya aikata shi su ya kafirun al-muslima bil ma'asi suna kafirta musulmi ne in ya aikata sabo sannan kuma tunda sun yanke masa hukunci sun ce arne ne tun a duniya to me kake tsammanin an je lafiya sai ka tambaye su hukunci shi hukuncin shi a wajen su shine kafiri wuta zai shiga in ya shiga wuta kuma ba zai fita ba khalidan muhammada har abada ba zai fito wannan aqida ce da ta saba ma aqida ahlus sunna wal jamaa mutumin da ke saba ma Allah yana nan a matsayin yana da mutlaqul iman amma ba yi da imanin mutlaq mutlaqul iman za a tafi za a ce in aka ce ina mun mulai za ta tashi a ciki ko da yana saba ma Allah yana saba ma Allah amma aka ce ina mummunai to hadda shi a ciki shi yasa da ka dace ya ayyuhal ladina amanu to yana ciki annabi sallallahu alaihi wasallam madaukakin sarki zai kira masu cin riba da me ya kira su da ya ayyuhal ladina amanu يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله كتبه وذروا ما بقي من الربا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة masu cin ne ba ake magana a kansu amma sai aka kira su da sunan imani ne abinda malaman mu suke ce masa mutlaqul iman amma ne tunda su masu sako ne ba su da al-imanul mutlaq ba su da cikakken imani imanin su tawayayye ne gwagwadon saban da suke ina zama mun ci wannan yaran ya fito fili ko ko da ka imani akwai abin da ake shimshi mutlaqul imani akwai abin da ake ce masa al iman idan aka ce ana kiran masu imani to da musulmai masu sabon Allah da sun shiga ciki amma idan ana magana akan al-imanul mutlaq yankakken imani to ne sabon Allah imanin su ba yankakke bane tauyayye ne ba cikakken imani yake da shi ba mun gane to haka aka tarbiyyantar mutane har imanin su hankali a hankali ayyukan addini gwagwadon mutum yadda yake riko da addini gwagwadon yadda imanin sa yake cika Allah cika mana imani to shine abin da hadisin yake nufi عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا من اليهود قال له يا أمير المؤمنين آية في كتابكم تقرؤونها لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا قال أي آية هي قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فقال عمر قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم بعرفة يوم الجمعة يعني سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمير المؤمنين ثاني خلفاء ثاني الخلفاء الراشدين كو نبي لجسم الخلفاء الأربعة سيدنا عمر wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa shaida da ilimi ya masa shaida ta imani cewa imanin su cikakke ne rigar kowa a manzan sama ya ga rigar wasu wani rigar shi bata wuce iyana ba bata nonuwansa kawai ta rufe masa ya sa riga haka kawai iya nan ta rufe masa wani ta kashi ta kawo cibi wani ta kife masa al'aurarsa wani rigar shi ta kai masa gwiwa amma sai na umar rigar shi ta kai har ƙasa sai aka tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam kaifa awwaltaha ai kaifa awwalta tilka ru'ya ya ka fassara wannan mafarkin qala al-iman yace imani imani sai na umar cikakke to anna rajulan min al-yahudi qala wani mutum daga cikin yahudawa ya ce ma ya ce umar radiyallahu anhu a wata riwaya imam musaddad malamin imam al-bukhari sarraha bi anna ar-radd al-yahudi huwa ka'b al-ahbab ka'b al-ahbab ne zai samu sayyidina umar radiyallahu anhu ka'b al-ahbab yana cikin mukhadram ya rayu da annabi sallama amma bai musulunta ba sai bayan rasuwa annabi sallama sai bayan manzo sama ya rasu sannan Allah ya masa kyauta ta musulunci saboda haka shi mu khazrani ne ba sahabi bane wata tabi'i shi shi shi kanin sahabbai ne amma wata tabi'i idan aka zo ya shi yace zai shiga cikin sahabbai zai ce a a tsaya na kai ba ka haɗu da abin sama amma Allah bai azurta ka da imani da shi ba lokacin da kake da to daga ba ka da sharadi kwara daya ta samu sharaɗi ɗaya ba sharaɗin Haji ya mutum ya rayu da annabi sallallahu alaihi wasallam ya imani da shi kuma ya mutu yana musulunci to kai yanzu ka rasa sharaɗi ɗaya ka haɗu da annabi sallallahu alaihi wasallam amma baka yi imani da shi lokacin rayuwarsa to da ka ba za a ce ba sahabi ba idan na koma wajen tabi'ai shi kuma sai ce ma tabi'ai na ji ku sai saboda ne sai ce ni na ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun ba su gaishe ba amma an ta da ce a matsayin mu daya lokaci ne muka yi imani da annabi sallallahu to shi ne shine mukhadara to kabul ahbab ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam amma Allah bai azurta shi da imani da shi ba sai bayan rasuwar manzo sama da shekaru to shi ne ya zo wajen na Umar a lokacin na Umar yana khalifa ce ya amiral mu'minina ya kai sarkin musulmi ayatun fi kitabikum taqra'unaha akwai